muhassar na gaya muku inda an ka halaka ashabul fil amma yanzu ba dole bane kai ka biyo ta badal muhassar saboda baka san inda ma za ka biyo ba hanya da kake biyo inda mutane suka bi kamar yadda Allah ce thumma afidhu min haythu afadan nas kakka taba yadda ka ki thumma afidhu min haythu afadan nas zaka bace in baka yi haka nan ba inda ka ga mutane na bibi su kawai ai ta tafiya duk mutane ne da yawa kan ba zai yi duk du'a bace ba ko zai du'a bace to sai ka takalidi rannan rannan takalidi wajibi ne Allah ya ce ai takalidi rannan thumma afidhu min a fadar nasu sai ka ce yau za mu yi taqalidi saboda kai baka san hanya ba haka baka tsaya cewa ban yi ijtihadi a a lokacin babu ijtihadi ijtihadi na haramun ne mi ya waje bare ka taqalidi don sha Allah ya ce maka dai summa afidu min a fadar nasu ka kwarara inda kaga mutane sun bi a ta tafiya duk inda kaga mutane sun bi ka bi su hanya ce za a yi ta tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har ya zo ina har ya zo inda yazo wajen wajen sun masalaka tsayi kalwusta allati ta alal jamratul kubra annabi ya fito inda zai fishe shi wajen jifa jamra wajen jifa jamra babba hatta atal jamra tallati inda shajara fara maha bi sab'iha sayat har annabi ya zo wajen jamra wajen jifa kaga mutane nan da Allah ce kai ta kalidi ka biyo kaga inda sun kayo nan sai in ka biyo ta hanya zaka ce ka bace sai ga sunan sun iso in ka iso sai annabi sun sayar jeheta da duci bakwai wannan ita kadai ake jifa ita kadai ake jifa ya zo ran nan ita kadai ta farko din nan don haka annabi sallallahu ya biyo hanya ne da za ta kawo shi ta nan sai ya biyo ta kawo shi wannan ta farko din ta kusa sai ya tsaya annabi sallallahu ya jefe ta ya jefe ta da duci bakwai ya koma gefe yayi addu'a ya samu waje yayi addu'a yayi ta roƙon Allah yayi kabbara yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ya huskanci alƙibla daga nan sai annabi sallallahu ya juya ko ah, bai mu gani ah, jifa za mu iya ganin za mu yi gane da ake jifa wani abin ake so a jifa a samu bai tsaya ba bai tsaya mutum bai ɗauki kila na waya ne mhm, haka jifa kun ga wani abubuwan da kun gani a zuguda uku ko zan juya gaya muku to haka za a yi ta jifa a yi ta jifa shi a jifa za ka yi ko wace abin nan annabi san sai da kabbara shi ne abu da farko da za a yi rannan kun gan sunan guda uku wani ita ce ake jifa amma yanzu alhamdulillah an sauwaƙe duk lokacin da kuka jin a can shekarun bayan cewa an mutu wajen aikin hajji duk nan ne ake mutuwa amma yanzu alhamdulillah da fatawan malamai an sauwaƙe abin sai aka yi mai hawa ɗaya hawa biyu hawa uku aka yi underground kuma wasu shiganan wasu shiganan wasu shiganan duk shine a shi aka ta jifa in ka jefa kaga duk inda ka tafi ta yi ka jefa sai kasance cewa babu cunkoso ba ya cunkoso ba bale ya kasance mutane mutane ta su yi ta mutuwa ba wannan ba jama'a ba duk da ka'aba annabi san sadi bai ta ce wallahi jinin mumini daya ya fi daraja inda Allah bisa gare ki ko to bale nan wajen jifa abin nan saboda haka Allah ba mu ikon kiyaye jinin musulmi annabi sun ya ya ce mutum bai zai kasance ba cikin addini ne yana lafiya lau cikin addini muddin bai samu jinin mumini ba da ka zub da jinin mumini to yanzu ka shiga cikin wani bala'i fa sai an je inda Allah kai ta fadin ya za a yi duk wani ijtihadi da ka bashi daidai ne ba daidai ne yanzu inda Allah yanzu za a tsaya a yi wannan shari'a da kai inda Allah saboda ka zub da jinin mumini yana da babban hadari yana da babban masifa ce don haka aka bada fatawa a yi wannan ɗaya biyu isa uku ka'aban magana a roshe ta a yi mata gedi a lalata ta da a zub da jinin musulmi guda sai haka babban haɗari ne da aka malamai sai suka suka bada fatawa sai aka yi mataki hawa uku haka duk inda ka je yanzu ba za a samu ba za a samu amma dai kakkai kusa ban baka cewa kai kusa kai nesa nesa saboda wallahi ba a ji abin nan kun dai gane abin da gari ko wani in ya ho bai isa ba zai same ka <laughs> wani ya je kuma ba mutane ba ku tsaya bane kaga wani mutane ba a cewa ku tsaya ku tsaya kai da ganin wani mutane ba a iya control din su ba abu ne ka iya cewa wannan fama yanzu ne fa lokacin da an yi ga an an gyara abubuwa inda da ne da ina to kaga haka yadda jama'a suke sau da haka sai kai nesa ne suka jefa kai nesa ne suka jefa in kai kusa wanda ya jeha bai samu ba tashi bata shiga ciki ba to za ta faɗa a kanka kaga za a yi mara wuce ko da ke yan karama ne amma an kai taima an kai taima kayan <laughs> ka samu hitowa kaga ai ka bugu <laughs> sai kai to da kulallai ɗayib daga nan bayan annabi sallallahu alaihi ya gama sai ya tafi ilal manhar ko sai ta yi wajen yanka azab yanzu sai wajen yanka ko sai mutum ya je ya yi yanka ne bayan yanka kuma sai kuma sai kuma me alhalkuwa aw taksir sai a je a yi soye-soye ko kuma a yi aski ko wahila da mai aski ko mai aski annabi sun sayawa masu aski addu'a so nawa so uku ga hudu sai an ka haɗe da masu masu soye-soye kun san saboda me saboda duk abin da ka basuwa saboda Allah wanda kake so shi ya fi lada kun san saboda mi balarabe yana son gashi ne ba irin ka bane zai yi kai duk sati ma kake zuwa aski ko duk sati biyu shi balarabe gashin gashin girma gare gare shi don haka aka ce in ya aske shi duka in ya aske shi duka to shi zai fi samun lada kun fahimta ko amma in babu ne ai shi bai zai iya rika shi gaba ɗaya can yayi tsawo na annabi ba haka ka faɗa yake kawa ba za a yi baka ma gane an yi ba ai ko babu shine a dan ce duk inda anka ce ai sosai a ce duk inda anka ce ba wai dole bane don mu abin sai mun sosai ake gane don gashin dama bai da yawa amma wanda yake da yawa yan dibi irin nakan gaba ɗaya ma ba a gane yan ba ina fata mun fahimta asi ko sosai wannan shi kenan maka girma na musulunci da kuma shari'a mutaba'a ce aski ne aski ne wanda zaka je a yi maka taho ka in an yi maka biya in ba a yi ma baka tahiyar ka in ka gada ma in ka gada ma gobe yau aski ibada ne kun fahimta ko yau aski ya tashi da kowane aski yau babu ibada ce in ka yi talada zaka samu yana cikin aikin hajji ka yi aski ko ka yi sosai sannan kuma akwai lokacin da aski yake zama haramun shine aski dai lokacin da kake da ihramin nan haramun ne ka yi askin in kana ihramin kace bai dai tsaya in yi aski haramun ne ba ana ne ka gama aikin ka fa misali lokacin da ran arfa ko kuma ran da kake mina ko ran da kuke muzdalifa ka ce baka yi aski wannan lokacin haramun ne yanzu kuma wajibi ne dole sai ka yi shi lada za ka samu in kai shi wajibi ne nan kuma sadaka kana garin ku daidai ne in ka ga dama ka basu makka ta yiwa in ka ga dama ka rage duk sati kai a ciki duk da kai babu abin nan saboda ka abu guda ne yakan zama ibada wani lokaci yakan zama yakan zama ba ibada ba wani lokaci sun baraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta afada ila albayti sanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kuma har ya je tawaful ifada wancan kun ga mun rubuta mai tawaful qudum wannan kuma tsawaful ifada ah, fa fasalla bi makka ta dhuhr sai annabi sun sai salla zahar makka ka gama ran daga nan kuma sai ka koma can mina sai kasance kwanaki ta shirik da za su na mina sai kasance duk zuwa za kai ka jefa ran farko ta farko dai ka jefa ko ran biyu ka zo ka jefi ran farko za ka zo da duci kwara nawa bakwai ran biyu za ka zo da duci kwara ashirin da ɗaya ka jefi wannan bakwai ka tsaya ka yi addu'a ka jefi ta biyu da bakwai ka tsaya ka yi addu'a ka jefi ta uku ka wuce ina jefi ta uku ba tsayawa ba tsayawa a yi addu'a sai a wuce ina fatan mun fahimta in ka yi haka aikin hajjin ka ya tabbata insha Allah ya cika sai ka ta neman lada ga Allah sai ka dawo wajen tawaful wada'i na bankwana lokacin da aka ce ga mota kunan tayi sai ka ta yi ranar wannan lokacin sai ka ta tsaraba kana kallon gari abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladashi kuskure kuma Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu yanzu amin amin ya eh, akwai tambayoyi yanzu a karanta ban kwana lokacin da aka ce ga mota kunan tayi sai ka tayi tsakanin wani lokacin sai ka yi ta tsara ba kana kallon gari abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladashi kuskure kuma Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu yanzu amin amin ya eh, akwai tambayoyi yanzu a karanta على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد muna fata ubangiji ya Allah ya saka malam da alheri kuma Allah ya kara ma rayuwar malam albarka yan uwa kamar da kuka gani mu ɗaliban imam malik muna godiya kwarai da gaske da wannan haɗin kai da kuma wannan aikin alheri muna fata ubangiji Allah ya gura mu da ɗaurewa wannan aikin alheri mutane da yawa na ta magana akan dauran mata in Allah so mu yi musu alkawali cewa ita ma mata su ma mata ba mantar su muna muna shirye-shiryen shirya musu daura yan uwa kamar yadda kuke gani wannan santar cibiya ta mu ba mu tsaya harkar karatu kawai ba duk wani aiki da zai taimaka ma addini ta hanyar ci gaba mun ɗaukan mu in Allah ya so da taimakon Allah za mu ci gaba da irin wannan ayyuka kuma muna fatan alhamdulillah malamin mu matashi ne don haka in Allah ya yarda za a daɗe ana yi fatan mu a yi mai addu'a Allah ya bashi ikhlasi mun sani cewa dukkanin wanda ya aikin alheri manzo Allah ce a biya shi in baka da zaka biya shi kai mai addu'a to malamin mu wajibi ne aikin gada alheri na alheri dai dole a yi mai addu'a babba addu'a da yake so shine ikhlasi yan uwa kamar da kuke gani yau laccan mu lacca ce wadda dukkanin ku na tabbatar da yana da wahala taba karatun aikin hajji ka gane kamar da ka gane yau saboda mi saboda wannan aiki ana yi ne gwaje wannan shine karatun zamani mun gode ma Allah da wannan ni'ima da ya muna amma sai dai abin ban kunya makarantar mu ba ita ciki da wannan projector din da ake nuna ba ina ma a ce mu ke da ita wata rana in za a duk da za a yi sai mu nuna da kun ga za a yi ganewa muna fata Allah ya sa a samu wani mujahidin da zai sai mana wannan abu projector da sai a dukkan sai an samu nunawa Allah ya nuna muna wannan lokaci wayan suka ba mu aro su ma muna gode musu Allah ya ya biya su <laughs> ko kudin doka haya ba mu da sai an ka ba mu aro don haka Allah ya gwada mana wani ya sai muna domin mu ci gaba da kula da wayannan abubuwa mai tambaya yake cewa ku yi hankuri akwai tambayoyi masu matukar unhani kuma shi samu hakira karatu mu ba lacca ba sai muka ce daura yau za mu sunanta da wata sunna za a jinkirta sallar isha'i har zuwa lokacin da manzo sallallahu alaihi ce inna hadha la waqtiha haka kakku damu don Allah da karanta tambayoyin da suna da umfani kwarai da gaske mai wannan tambaya ke cewa shin malam wurin sa'ayi bakwai da mutum zai yi ga kowane na safa da marwa sai ya karanta wannan addu'a ko ku a'a ga kowane sai ya karanta in ya zo a safa ya karanta in ya je a marwa ya karanta kowane zai karanta kenan so bakwai ko wallahu ta'ala alam ya ce shin bayan kare dawafi na dawowa daga mina wato ɗawaful ifada um, shin ko akwai wani sa'ayi bayan ƙare lokacin ɗawaful ifada akwai sa'ayi ga wanda ya yi tamattu'i wanda ya yi tamattu'i in ya dawo ya na da muka ambata ran goma ga wata annabi sallallahu ya yi in yayi zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa amma wanda yake ifradi yayi to ganin shi zai ji daɗi akan mai tamattu'i kun ga mai ifradi da mai tamattu'i ya jin daɗi jin daɗi ce kowanne mai tamatu'i lokacin da ya kama umarar da mun ka faɗi turan nan shi zai sa tuwahi ne shi kuma mai ifradi yana cikin tuwahi cikin takura ran goma ga wata cunkoso ya yi yawa idan mai ifradi ya zo zai fin ɗakin Allah shikenan ya gama amma shi mai tamattu'i in ya zo sai ya koma yin sa'ayi tsakanin safa tsakanin safa da marwa ganin zai ce kash inda shi ma shi ma ifradi yayi saboda wadda wahala <laughs> wahala take na cikin kasa ɗin kabiru gombe ko yana bala bai wani ce washin bincin wannan sa'ayi akwai wani sa'ayi eh mutum wahala yake sha sai ya sai ya kusa furta wani abu wallahu ta'ala alam amma duk yana cikin cikin ladat me wannan tambaya ke cewa malam shin sallolin nan guda guda biyar da ake yi mina wajibi ne dole sai an yi su mina ko kuma idan uzuri na samun mota gita za in suka kama mu wani wuri ba kai wurin ba za a yi idan suka kama wani waje ba wajen ba za a iya yi abinda a wajibi cikin kwana minan kwana minan shi ɗaya wajibi ko kana cikin minan bayan kayi azahar wani uzuri ya kama ka kana iya fita ka je makka wajen wani abu kila kai a shugaban tawagarku kuna ta ana mitin yadda za a abubuwa na maslaha al'umma za mu ji ma a jifa ta wa'ancan kwanakin guda uku da za a yi annabi sallallahu alaihi ya ɗauke ma wasu daga cikin sahabbai domin mai kwana mina domin su suna can suna shayar da alhazai a lokacin da ne aikin aiki da ministry aiki ministry for religious affairs ta saudi arabia abinda aikin mu shine fadakar da alhazai in malamai suka faɗi mu fassara musu mu ba mu kwana waɗannan kwanakin na ba mu yin su domin muna can muna can muna an samu mutane waɗanda ke buƙatar tambaya wannan ya zo da tambaya ana buƙatar an samai waɗanda ke zuwa suna dawafi a wannan lokacin saboda haka duk wani uzuri daga gare ka kwana wurin ba dole bane amma amma in baka da uzuri ka tsaya ka tabbata nan yafi haka shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wallahu ta'ala alam wannan yake cewa malam shin ko gaskiya ne a shekara ta 313 bayan hijira yan shi'a sun taba sake sun taba sace hajarul aswad eh gaskiya ne yan shi'a sun taba sace hajarul aswad yayi shekara 21 babu babu bayan laƙi ga ɗakin Ka'aba sai daga baya Allah ya sa aka kwato shi aka dawo da shi kuma aka laka amma lalle sun yan shi'a sun sace shi shekara a banda tabbacin shekara amma sun sace shekara 21 dai gare su sannan aka mai da su daular fatimiyun Allahu alam to Allah ya tsine ma yan shi'a shin yake cewa malam assalamu alaikum shin ya inganta duk dawafin da mutum ya yi idan ya kawo tsakanin hajar aswad ya zanka cewa bismillahi allahu akbar Eh, idan ya kawo wajen zai ce bismillah Allah ku ya nuna ya nuna hajarul aswad ko ya sumbunce shi ko kuma ya, sa sanda ya taba duk ya kawo nan ko da wafin farilla ko na nafila duk shauɗi da ka kawo nan sai yi wannan in kuma ka gama bayan yi sallah makama ibrahim sai ka zo ka sumbunce shi inda wafin nafila ne sai ka tafi ka wajen al'amuranka inda wafin farilla ne wanda zaka je ka yi sa'ayi sannan ka je ka yi sa'ayi kamar da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wallahu a'lam wannan yake cewa malam shin idan mutum bai da karfi ana magana karfi wurin aikin hajji shin ya halatta ya sha wani abu da zai ba shi karfi <laughs> domin ya tsayo arfa zan da ba shawara ya ci wani abu da sosai ciki ne ya dauka sannan ya sha ruwan zanzam ya ta addu'a amma cewa in bude cewa ya sha wani abu bai tsammanin zan ce mai sha wani abu ba amma wanda ke da tugut tugut tugut tugut ana ɗaukar su misali sai a ɗauke su a aza abin nan akwai masu sana'a su nan sai a sa cikin keken turawa sai a tura ka zai yiwu ka sa a tura ka wannan keken in dai ba kana jin kunya jama'a su da su ce maka wani mun ga bisa keken gora mu yayi ba amma ka tsaka ji ya halatta ba ma ya halatta ba daidai ne ba ma daidai ba ne in bai ba sai ka fi samun lada bisa ga wanda ya yi binne wanda ya kasa domin annabi sun haye ya yi bisa ya yi ka gane ka in ka hauke kun gura mu an ka tura ka ga sai kai wannan tare ka ce ai kai ba wai don ma ka huta ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam sama yayi don shi kake so kai sama <laughs> ga sai ka biya sai ka hauke kun gura mu sai a tura ka ana haka nan amma kila su dai sun gani ka lahiya lau sai ka ba su kila wani uzuri ka dinga lunsa shi ido sai su yadda sai ka hau sai ai da kai sai ka za ka iya yi wallahu alam ka kanta wannan wannan yake cewa malam don allah mine ne fassara kasuwa a kasuwa sunan tago annabi sallallahu alaihi wasallam ne ban san ban san sunanta ba <laughs> kamar yanzu ka tambaye me fassara toyota kaga ka ban wahala <laughs> sunanta dai kasuwa wannan yake cewa ala gafarta malam a duk wuraren da mutum zai yi sallah shin ko akwai inda mutum zai yi kasaru eh a lokacin da ake ake hajjar dan makka da wanda ba dan makka ba lokacin da ake sallan da ake guda biyan amina wanda an ka ce yayi azhar yayi la'asar yayi magariba yayi isha gaba ɗaya kasar za a yin su da kasar za a yin su wayannan a lokacin da aka zo arfa za a jam'i kasar za a yi kuma a jam'i lokacin da aka zo muzdalifa kasar za a yi kuma ayi jam'i lokacin da aka zo wannan da kowa da kowa kenan lokacin da aka zo kwanakin nan da aka yi mina kasar yi ba a jam'i ina fata mun fahimta amma idan aka fito daga nan wanda a dan makka kasar ta kare mai wanda ba dan makka ba kuma zai ci gaba da kasar ne to amma alhamdulillah kasar ba wajibi ba ce don haka zaka iya biyar liman masallacin makka in ana yi kaga sai ka bi masallacin makka sai a yi sallah ko kaga cikawa suka sai ka bi su a cika kila ya fi ka tsaya cikin ɗakin ka yi sallah tun da kasar kake amma yana halarta ka zo ka bi su a cika sallah wallahu alam sai tambaya ta kusa ta ƙarshe yake cewa assalamu alaikum malami zaka ce game da shiga rauda a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam zan ce kada ka yadda ka yi wasa da shiga rauda in za ka samu shiga rauda ka tabbata ka samu shiga rauda domin annabi sansan ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min aljanna janna abinda tsakanin ah, gidana da kuma ah, minbari na wani dausayi ne cikin dausayin aljanna sadaka waye bai son shiga cikin dausayin aljanna babu saboda ka tabbata ka shiga cikin cikin rauda in nan kayi sallah kayi sauko yana da wahala rauda ina tsammanin duk iyakar ta girman masallacin nan saboda ka sai kai sauko cikin masallacin annabi take a madina wancan madina mun ka bago saboda haka sai ka yi sauko sannan ka samu shiga rauda tun da safe ka yi sauko ka samu shiga rauda tun kafin sallah asuba sauko shine kafin sallah asuba kila da awa biyu ko uku ko hudu ka zo ka samu shiga nan ka tsaya ko kuma ka bari in mutane suka wace da rana kowa ya koma masauki sai kai ka fito kai kai sallah rauda akwai wani hadisi da ke cewa ma baina ah, minbari wa kabri ma baina kabri wa minbari wani hadisi da ifi ne annabi bai san sada inda zai rasuwa inda za ta bude shi ba don haka da suka ga an sa sai ce ma baina kabri kaga wannan kuskure ne amma abinda annabi ya ce ma baina baiti wa minbari tun min riyadil aljanna wallahu alam mai wannan tambaya ke cewa assalamu alaikum shan ruwan zanzam bayan sa'ayi shin wajibi ne ko ko sunna shan ruwan zamzam bayan sa'ayi yana yana ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi yayi wanda hadisin Jabir bai kawo ba ba bayan sa'ayi ake yi ba kuma bayan dawafi lokacin da aka gama dawafi kafin annabi ya fita safa kohon nan sai tsaya sha ruwan zanzan kuma ruwan zamzam ana sha a zuba ma jiki su ɗaya ne babu rijiyar wani babu wata rijiyar da aka yadda a sha ruwanta don tabarruki in ba wannan rijiyar ta zamzam ba babu ta bayan duniya kowace rijiya fa kar ku tsaya ina ce muku wata rijiya don kuna yan jan magana sai ku dinga tunanin wata rijiya ta kusa gare ku nan kun gane ko ba wata rijiya ba bi iri buda'a rijiyar da annabi ya yi shan ruwa ita a madina ba a shan ruwa a zuba majiki ba kashe ba kenan ko ta kahe ma yanzu babu ta an wuce ta rijiyar annabi bale rijiyar wanda bai kai annabi ba bale rijiyar sahabi ko wanda bai kai sahabi ko abin da yayi tawa kusa ko rijiyoyin da bamu da tabbas babu isnadi ingantacce kunne ya girmi kaka babu wani tabaruki da ake da waɗannan rijiyoyin da ruwan hoho duk ɗaya ne babu wani bambanci tsakanin su amma rijiyar zanzam an yadda ka sha ka zuba ga jiki don neman albarka kakka yadda ya zan ka zuwa majikinka jikinka ba don neman albarka idan kana da wata rashin lafiya ka nemi Allah ya warke ya rike maka wannan rashin lafiyar idan ka sha su kana neman Allah ya warke maka wannan in kana da wata bukata ana sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'amu tu'min wa shafa'u suqmin abincin mai son abinci ne Ah, da kuma ah, ah, magani ne ga mara lafiya don haka ka sha ka zuba ma jikinka kuma in kana makka da kake da lokacin da kake madina kakka yadda ya kasance kana wasu ruwa ne ruwanka ba ruwan zanzan ba an samu babbar dama babu ruwan da suka yi albarkar su babu ruwan da suka yi darajar su ruwa ne da shan su annabi sansan ya umarci a sha su a a kuma a a shan su ibada ne haka ta kana zuba ma jikinka kuma ba zuba ma jikinka ba don jin zahi don neman albarka ka zuba ma ko ina ka zuba ma jikin ka kana da yaro ka ce da yaronka ka zuba mai don yayi albarka duk musulunci ya yarda wannan tabarruki ne wanda musulunci ya yarda a yi shi kuma matsala in ka bar wannan rijiyar babu babu wani tabarruki babu wata rijiya da an kai a tabarruki da ta kaga an samu matsala duk wanda zaka zuba kuma sai ka zuba rabin sai ka zo da abin ka nan gida yana halitta ko nan gida ka zo inda su ne kai tabarruki wannan rijiyar abubuwa na karamomin wannan rijiyar ya bayyana da yawa yadda ake ba mu labari duk inda ka ga ruwanta in ba wannan masallacin ba ɗiba su an kai duk inda ka gani duniya an ce an so a ɗiba a kai gidan gwamnan makka honhu ya ƙi kaiwa an so a ɗiba zuwa madina ya ƙi kaiwa da ya hito masallaci sai ya tsayi nai nan suke kawai duk inda ka gane sai an je can a ɗebo ba za a kai gidan wani ba a buɗa sannan a ɗebo daga can a sha ba za a kai wani masallaci ba ko masallacin madina ne ka gan su ɗiba su aka yi daga nan aka kai abin nan saboda aka rike su kwarai da gaske ka kai wasa ka kai wasa da ruwan zanzam tambaya ta ƙarshe yake cewa malam ka ce ba shi ake jifa ba to menene ake jifa kuma don Allah menene asalin tarihin wannan jifar masha Allah tabarakallah mala Idris me yake jifa faddal bismillah a ah, akrakallah ba lakca ba <laughs> bismillah akrakallah hmm. oh, Doki <laughs> ko tashin bakan alhamdulillah wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi sallam wa ba'da da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bayani da malai gabatar game da sifar aikin hajji annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin eh, takwararsa ko <laughs> ta wannan hadisi ina ga ya gamsar kuma ya fa'idantar abinda ake jifa ko kuma duk tsarin aikin hajji gaba za a isko cewa suna da tarihi amma kuma wannan tarihin ya kau amma kuma aikin na nan ana tafiyar da shi bai gushe ba sa'ayin da ake yi mai tambaya bai tambaya ba saboda menene in an kai tsakanin marwa safa da marwa ake sa'ayi bai wannan tambayar ba asali hajar ko da ɗanta ismail su ne asalin abin da wannan sa'ayin a lokacin da ta ajiye ɗanta tana neman ina za ta samu ruwa ta zo ta bashi saboda haka ta hausafa sai ta gangaro cikin wannan Rahim ko za ta samu ruwa a lokacin da ta shiga Rahim ba ta tsinkan ɗanta saboda haka za ta yi sassaka don ta hau wancan tudun don ta tsinkai ɗanta kan wani abu ya zo ya ɗauki ɗan asalin sassakan kenan amma sun wuce aikin kuma ya ci gaba haka nan to haka nan ma jifa ɗin na annabi ibrahim ne alayhi salam ya ji shaidan a lokacin da yake son ya sanya musu rudu don kada ya gudanar da umarnin da Allah maɗaukin sarki ya bashi da kuma cika alwashin da ya yi na yanki ɗansa Ismail alaihi masalam ya jefi shaidan amma wannan ɗin ya wuce sai mu kuma ka ba mu umarni cewa mu yi koyi da annabi Ibrahim millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl ko saboda haka manasikal hajj yawanci ayyuka annabi ibrahim ne amma kuma abin ya zamo gare mu ga layya ba yanke annabi eh, isma'il alayhi salam ne ba ya kenan ko to sa'an nan mu kuma muka zo kuma ka ce to mu ma mu yanke raguna kamar yadda annabi ibrahim shi ma ya yanke to saboda haka asalin eh, jifan kenan amma ba a cewa jifan shaidan a lokacin da muke can za ka ga eh, an ɗauko wani mai tarjama yana ga bagwari ne ba bahaushe ba yi abin nan tarjama a aljamratu ya ce eh, abin nan karamin shedan <laughs> aljamratul wusta shidan na tsakiya aljamratul kubra babban <laughs> wa tarjama kenan da gaga wanda kuskure ne abin nan kamar yadda sallah za a ce a yi stata ikama kenan ko kuma sahu a ce layi kaga wannan duk ba su dace ba kamar yadda malam ya bayani a kira abin yadda shari'a ta ambace shi wallahu a'lam Uh, ok a maganan ruwan zanzam da muka yi ɗazu ko sai tuna da wata munasaba ta cewa ka tsaya ka sha ka yi addu'a wanda ya rubuta wannan littafin ibn hajar da ya je makka ya sha ruwan zanzam sai ya roƙi allah ya allah ka bani ilimin hadisi irin na imamu zahabi shi abin da ɗaya ke so kine ka irin imamu zahabi daga baya ya ce da na sani da na roƙi wanda ya wuce na imamu zahabi Allah ya ansa ya kasance ya yi imamu zahabi ilmi kun fahimta ko Allah ya bashi da imamu zahabin ya kara mai sai ka kai wasa in ka tai wajen ruwan zanzam ka tsaya ka sha ka yi addu'a ka shafa ma jikinka wallahi um, ubangiji Allah ya kai mu makka wani sun ka zo kuma Allah ya karasa su zo um, ɗaliban imam malik suna tambaya da za a koma makaranta su saurari koma makaranta ga sanarwa ba a koma makaranta ba yanzu za su saurari sanarwa duk lokacin da aka koma za su saurara amma wannan karatun abu da wannan sati za a koma in Allah yadda Allah muna tare da malam sani sagir ban kula da shi ba zuwa da yana baya saukar da ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, da farko na addu'a wannan gwarzon malami allah ya ƙara saka mashi alkhairi allah kuma ya ƙara ɗaukaka ya ƙara basira ya ƙara yawaita mana ire-irensu a ce sakkwato akwai kila guda goma sha bakwai sai a kasa duk a kewaye gari ko ina allah shi jagora eh, ta ɗauke ko? na'am eh, ina son ɗan yi magana ne akan abubuwa guda biyu Ah, na farko lokacin da malam yake gwada abin da ya shafi wurin jamarat na ainihin jifa to ya kawo cikin kamar da karanta ce wannan hadisi na jabir cewa manzo allah sallallahu a wannan rana ta goma kamar da muka sani ana jiwa ne kawai ga jamratul aqaba wato waccan jamra babba to ga yadda ya karanto manzo Allah sallallahu ya fito ta gehen da wannan jamra ita ce ta farko to amma a halin yanzu mu mutanen najeriya mutanen afirka idan ka je gurin aikin hajji to inda ake aji hemomin mu amina idan muka zo gurin jiha to ba ta nan muke bullowa ba jamra ta ɗaya jamra ta ɗaya za mu fara zuwa sannan ta biyu sannan jamratul akaba ita babban jamra ɗin wadda ran goma ga wata ake jiwa ita ɗaya kawai to yana da kyau mutane su kiyaye don kaka je wurin aikin haji sai malaman aikin haji su ce maka to za ka ƙetare ta ɗaya ka ketare ta biyu ka je ga ta uku ranar goma ga wata ka ce a ai mallan jabir ya ce wannan da na ware zuwa nan zan yi to wannan sai a kula da wannan ah, sannan abu na biyu lokacin da malam yake gabatar da bayanai mala ya kawo bayanai na dukkanin ayyukan hajji baki ɗaya dalla dalla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar to yana son ƙara jaddada mana wani abu ga sha'anin goma ga wata wato wayannan ayyuka na goma ga wata guda hudu jihwa ta jamratul aqaba suka ta ainihin yanke dabba da yin aski ko saisaye da kuma zuwa makka domin dawafi na ifada na rukuni to waɗannan ayyuka guda hudu ana kula da abubuwa ayyuka guda uku daga cikinsu gurin abin da ya shahi tahalluli ana kula da jiwa ta jamratul akaba ana kula da aski ana kula da ɗawafi na ifada waɗannan abubuwa guda uku wurin aikata su za a samu tahallulul akbar ko kuma tahallulul asgar wato hita daga cin aikin hajji baki ɗaya ɗungurungun ka gama komi duk mahazuratul ihram baki ɗaya sun halatta gare ka ko kuma tahalluli ƙarami abinda an ma'anar tahalluli ƙarami kowane aiki na mahazuratul ihram da aka hana to a yanzu ya halatta gare ka in ban da guda malamai suka ce illan nisa sai dai mata kawai to idan ka aikata biyu daga cin abubuwan nan guda uku shine jiha ta jamratul aqaba sannan da ainihin da aski da ɗawafi sai ka samu guda biyu daga ciki ka yi jiwa ka yi aski ko kuma ka yi jiwa sai ka wuce maka kai tsaye yi ɗawafi ka riga ka yi aski ba to jihon nan da ɗawafi ko jihon nan da aski ya baka damar tahalluli karami kenan kana iya cire kayan ka na harami baki daya duk abin da aka hana yanzu ya halatta gare ka in ba saduwa da iyali ba gabanin ka je ka cika kai aski hajjin kai kammala ko kuma idan kana mina sai kai jiha sai kai aski to waɗannan abubuwa da kai guda biyu ya baka dama in ka koma masaukinka na mina ka cire kayanka na harama na ihrami ka sa kayanka na gida ka yi tahalluli karami abinda kawai rage gare ka shine saduwa da iyali to a nan wurin in za ka kammala ka yi da ya kamata ka yi koyi da sunna sai ka wuce makka ka yi wafi na ifada to aikin hajji ya kammala baki ɗaya in ko baka da iko sai ka yi ka a nan mina har kai gama kwanakin zama mina lokacin da a koma makka sannan kai wannan dawafi na ifada to aikin hajjin ka ya kammala baki daya Allah taimake mu Allah ya muna jagora ina kuma godiya da wannan dama ina kuma ƙara addu'a ga wannan makaranta da wannan shehin malami mu Allah ya ƙara sa albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi eh, magana sifar salati ita ma sai an ji sanarwa insha Allah karatun dawa ne sai an ji sanarwa Abu Dawud ne kawai za a fara a satin ga insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk